Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم bismillahi rahmanir rahim masu harakun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adami tare da kowa a cikin shirin na wannan lokaci wanda shine na biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na kokun san sai kuma labarun duniya da dumi su daga nan kuma sai mu kawo muku labaran wasanni sannan mu kirkire da kiɗe-kiɗen iraniyawa To da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. To yanzu sai gya zama domin a ji shirin nan na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Usman. Ko san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin 30 ga watan Nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan rabi'u thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan nuwamban shekara ta 1988 Sheikh Abdulbasit Abdulsamad ɗaya daga cikin fitattun makaranta Kur'ani mai girma ya rasu a birnin Alkahira na kasar Masar. Sheikh Abdulbasit ya fara karatu ne da kuma har da Alkur'ani mai girma tun yana karami sannan kuma ya zagaya kasashen duniya da dama domin shiga gasar karatun ƙur'ani mai tsarki inda ya samu kyaututtuka da dama sakamakon ƙwazansa a wannan fage hakanan kuma ya kasance yakan zagaye kasashen duniya musamman kasashen musulmi domin karatun ƙur'ani da sautin sa mai kyau ustaz abdulbasit ya zama abin koyi ga makaranta ƙur'ani da dama a duniya inda tun a lokacin rayuwarsa da kuma bayan rasuwarsa dubban makaranta ƙur'ani a duniya suna yin koyi da kyakkyawan sautin sa da salansa wajen karatun ƙur'ani mai tsarki masu ware ko san cewa shekaru 353 da suka gabata rana irin ta yau wato 30 ga watan nuwamban shekara ta 1667 aka haifi jonathan swift a birnin dublin na ireland wanda ya yi gwagwarmaya domin 'yancin kasarsa daga mulkin mallaka ya yi rubuce-rubuce a rayuwarsa da kuma gwagwarmayar da ya yi kuma irin fari-tashin da suka yi ta yi da abokan gwagwarmayar sa domin neman yanci wanda har yanzu ana kallon littafan da ya rubuta a ireland da ma birtaniya baki daya a matsayin littafai masu muhimmanci ya rasu yana da shekaru 78 a duniya da karshe ba saurari ko kun san cewa shekaru 1376 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma 14 ga watan rabi'u thani na shekara ta 66 bayan hijira kamariya muhtar bin abi ubaida al-thaqafi ya fara gwagwarmaya domin neman ɗaukar fansa akan jinin imam hussein da kuma iyalan gidan manzon allah da aka yi wa kisan gilla a karbala muhtar sakafi ya fara gwagwarmaya sane tun daga birnin kofa inda ya fara gwagwarmaya a cikin shekara ta 61 hijira kamariya sannan kuma da dama daga cikin mutanen birnin kofa da kewaye sun mara masa baya domin yakar dukkanin waɗanda suke da hannu wajen kashe imam hussein alaihi salam an bayyana cewa dai muhtar sakafi ya kashe da dama daga cikin waɗanda suka halarci yakin karbala kuma suke da hannu wajen kisan imam hussein inda aka bayyana cewa ya kashe fiye da mutane dubu shida daga cikin waɗanda suke da hannu a kisan imam hussein alaihi salam daga cikin waɗanda ya halaka kuwa har da shamar bin zuljaushan wanda shine yanka imam hussein alaihi salam da hannunsa daga bisani bayan shekara guda da 'yan watanni da ya kafa hukuma a birnin kufa na kasar iraki mus'ab ibn zubair dan uwan abdullahi ibn zubair ibn al-awam ya kashe shi a cikin birnin na kufa yayin da shi kuma ya mame birnin ya kuma kafa tasa gwamnatin Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma kasar Ghana. akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kilohertz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. madalla yanzu kuma ga labarin duniya da ne Mustapha adam zan karanto muku labarin duniya da farko ga kanunsu kwamitin da ke kula da harkar makamashi a majalisar iran yana son ganin an dakatar da baiwa hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa haɗin kai jam'iyyar shugaban ƙasa a burkina faso ta kasa samun rinjaye a majalisar dokoki ƙasar sudan tana buƙatar dala amurka miliyan 150 domin tallafa wa 'yan gudun hijirar ƙasar habasha da suka ƙetaro iyaka to yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarin kwamitin da ke kula da harkar makamashi a majalisar shawarar musulunci ta iran yana son ganin an dakatar da baiwa hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa haɗin kai shugaban kwamitin makamashi na majalisar shawarar musulunci ta iran ya jaddada cewa suna ci gaba da sanya ido akan yadda ya kamata a fara tace sinadarin uranium da zai kai daraja 20 cikin ɗari. sannan kuma a dakatar da baiwa hukumar makamashin nukiliyar ta duniya haɗin kai daga nan kuma sai ficewa daga cikin yarjejeniyar nukiliyar shugaban kwamitin makamashin na majalisa faridun abbasi ya rubuta a shafinsa na twitter cewa shahadar fakhrizade za ta sauya abubuwa da dama a kan batun nukiliya na iran abbasi ya kara da cewa muhimman abubuwan hudu da za su mayar da hankali a kansu sun kunshi fara ce uranium da zai kai daraja 20 cikin 100 fitar da masu sanya idanu na hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa daga iran kawo ƙarshen duk wani ya aiki tare da hukumar makamashin nukiliya ta duniya sai kuma ficewa daga cikin yarjejeniyar nukiliyar a ranar juma'a da ta gabata ne dai aka yi wa shugaban cibiyar bincike ta ma'aikatar tsaro kisan gilla a wani wuri a kusa da birnin tehran kasar jordan ta yi tir da kisan gillar da aka yi wa masanin fasahar nukiliya na iran kamfanin dillancin labarun petra na kasar jordan ya nakalto ma'aikatar harkokin wajen kasar tana yin tir da kisan gillar da aka yi wa masanin ɗan kasar iran farfesa mohsin fakhrizade kakakin ma'aikatar harkokin wajen ta kasar jordan baifullah alfais ya jinjina muhimmancin yin aiki tare a cikin wannan yanki a tsakanin kasashe domin ganin cewa an hana afkuwar tashe-tashen hankula da kuma tabbatar da tsaro da zaman lafiya iran dai tana zargin haramtacciyar kasar isra'ila da hannu wajen kashe masanin makamashin nukiliya farfesa mohsin fakhrizadeh a ranar juma'a da ta gabata ministan harkokin wajen iran din muhammad jawad zarif ya ce da akwai kwakwaran dalilai da suke tabbatar da cewa haramtacciyar kasar isra'ila tana da hannu a cikin wannan kisan shi kuwa shugaban majalisar koli ta alakar kasashen waje kamal kharazi ya bayyana cewa tabbas iran za ta mayar da martani mai tsanani akan dukkan waɗanda suke da hannu a kisan muhsin fakhrizadeh to kuna tare da radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jam'iyyar shugaban kasar burkina faso ta kasa samun rinjayen kujeru a majalisar dokokin kasar jam'iyyar shugaban kasar ta burkina faso mpp a takaice wacce tun bayan kifar da gwamnatin blaise compaore ta samar da shugabannin kasashe uku ta kasa samun rinjaye a majalisar dokokin kasar a wata sanarwa da hukumar zaben kasar ta yi ta ce jam'iyyar da take mulki ta samu kujeru 56 ne a tsakanin kujeru 127 da ake da su majalisar dokokin kasar jam'iyyar tana da bukatuwa da kujeru 64 ne domin ta zama mai rinjaye a zaben shugaban kasar da aka yi jam'iyyar shugaban kasar ce ta samu kaso 57.87 na jimillar ƙuri'un da aka kada manazatar harkokin siyasar kasar suna ganin cewa da akwai yiwuwar a ƙulla ƙawance a tsakanin jam'iyyar mai mulki da kuma sabuwar jam'iyyar nan ta new times party wacce ta samu kujeru biyar kadai a majalisar dokokin kasar sudan tana da bukatuwa da dala amurka miliyan 150 domin tallafawa 'yan gudun hijirar kasar habasha da suka ketaro iyaka hukumar 'yan gudun hijira da ke karkashin majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa da akwai bukatar dala miliyan 150 domin tallafawa 'yan gudun hijirar da suka fito daga habasha domin gujewa yakin da ake yi a yankin tigray shugaban hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya filippo grandi ya bayyana haka ne a lokacin da ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijiran grandi ya kada cewa a kowace rana 'yan gudun hijira 500 ne suke tsallako iyaka zuwa sansanin shugaban hukumar 'yan gudun hijirar ya kara da cewa idan irin haka ta faru a cikin ƙasa mai ƙarfin arziki to hakan zai iya durƙusar da wannan ƙasa. kudaden da ake bukatuwa da su dai na dala amurka miliyan 150 za a yi amfani da su ne domin tallafawa 'yan gudun hijirar na watanni shida kadai kamar yadda shugabar hukumar 'yan gudun hijirar a kasar sudan ya bayyana to karshen labarin duniyar kenan. yanzu sa ga zama da mu a saurari shirin nan na labaran wasannin duniya labaran wasanni Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin labaran wasanni wanda a cikin sa mai kawo muku labaran wasanni su shafi kashin nahiyar Afirka, yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu saurari sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. Amma kafin nan ga mabudin kunne. to madalla suka bar mu shiga cikin kwarar shirin inda za mu fara nahiyar afirka kungiyar kwallon kafa ta alhali ta kasar masar ta lashe kofin zakarun kungiyoyin kasashen afirka bayan ta doke kungiyar kwallon kafa ta zamalek da ci biyu da daya kuma wasan ya hada kungiyoyin masar biyu ne a filin wasa na cairo ba tare da an baiwa masu 'yan kallo damar shiga wurin ba domin su kalli wannan wasa saboda yaduwar cutar coronavirus da ke halaka jama'a a fadin duniya wannan dai shine karo na tara da kungiyar al'ahali ta lashe kofin zakarun afirka wanda zai kuma baiwa kungiyar damar wakiltar afirka a gasashen kofin duniya na kungiyoyi da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta shirya a watan fabrairun shekara ta 2021 a doha na kasar qatar allah ya yi wa fitaccen dan kwallon kafan nan na kasar senegal mai suna papa boba diof rasuwa yana dan shekaru 42 da haihuwa kamar yadda hukumar fifa ta sanar a shafin ta, na twitter a nan lahadi da ta gabata buba shine fara cin kwallo gasar cin kofin duniya ta dubi da biyu a koriya da japan fifa ta kadu sosai da samun wannan labarin mutuwar na papa boba diop an dakatar da shugaban hukumar kwallon kafa na nahiyar afirka ahmad ahmad na tsawon shekaru biyar ba na zarge shi da yin amfani da asusun hukumar ba yadda ya kamata ba yanzu haka dai ahmad yana da aniyar tsayawa takara a zaben da za a yi a watan maris sai dai ana hasashen zai fuskanci kalubale masu yawa bayanin da hukumar kwallon kafa duniya fifa ta fita ya nuna cewa ta kama shi laifin bayarwa da karbar wasu kyautuka da ke dangantaka da karbar na goro da kuma sarrafa asusun hukumar caf ba yadda ya kamata ba bayan bincen da aka gudanar kan wasu makodan kwaye da aya ganin su bata da yawan sai kai dala miliyan ashirin sai dai ya musanta dukkan waɗannan zarge-zarge da ake masa inda ya nuna cewa tuhuma ce kawai da ba ta da tushe balle makama ƙungiyar ƙwallon kafa ta equatorial guinea da burundi sun samu garamin ci gaba a matsayin da hukumar ƙwallon kafa duniya fifa ta fitar a wannan wata na nuwamba ƙasar burundi ta samu ci gaba ne bayan ta yi nasara kan murtaniya a wasan da suka buga neman gurbi a gasar ƙwallon kafa cin kofin nahiyar afirka inda yanzu haka ya ta arba'in a afirka 38 kuma a duniya kasar equatorial gini ta ci gaba da mataki goma bayan naso libya ta samu ne kan kasar libya a gida da waje baya tana ta 134 ne a duniya ta 38 a afirka yanzu kuma ta koma ta 26 a afirka ta 111 a duniya kasar senegal ta ci gaba zama a na gaba-gaba ta farko a afirka ta 20 a duniya sai kuma tunisia ta biyu da algeria ta uku sai najeriya ta hudu da ita da maroko sai kuma kasar masar ta shidda dukkaninsu a nahiyar afirka yanzu kuma mai zango a yankin asiya inda za mu fara da kasar iran kuma za ku ji cewa an zaɓi rana biyu a matsayin wakilai a hukumar wasan taekwondo ta duniya rahotanni sun bayyana cewa zaben da a gudanar na wakilan hukumar kula da wasan taekwondo ta duniya ya samu halarta wakilai 93 da kashin duniya 53 kuma gwada da zaben ne ta hanyar na'urar hoto mai motsi kimanin iraniya biyu ne suka halarci wannan zaben su ne sirus rizai da hafiz muhadawi kuma an zaɓe su ne a matsayin ɗaya daga cikin wakilan hukumar shugaban hukumar wasan tseren keke na ƙasar iran ya bayyana cewa iran ta shiga sahun ƙasashe hamsin da suka shiga wasannin olympics na asiya za a yi a birnin tokyo ya ƙara da cewa yanayin da 'yan wasan tseren keken na iran suke ciki abin alfahari ne da farin ciki suna kuma samun ci gaba sosai an zaɓi hassan yazani da ke rike da lambar zinariya na duniya a wasan olympics a matsayin dan wasan damben gargajiya mafi farin jini a duniya a takaddigar jin ra'ayin jama'a da aka gudanar da hukumar damben gargajiya ta duniya ta gudanar ya nuna cewa shi ne dan wasan kokowar gargajiya da ya fi farin jini a duniya ƙungiyar ƙwallon kafa ta police ta ce ƙungiyar ƙwallon kafa ta ɗaya a iran ta hudu a asiya ƙiddigar da aka fitar game da ƙungiyoyin ƙwallon kafa na duniya ya nuna cewa kungiyar kwallon kafa ta Police ta samu maki 1621 wannan yasa ta zama ta daya a Iran ta hudu kuma a Asiya yayin da kuma take ta take ta 96 a duniya ita kuwa tana da maki 1534 ita ce ta biyu a Iran ta sha daya a Asiya ta 215 a duniya sai kuma kungiyar kwallon kafa na Sepahan Tarakto da Fulad su ma suna mataki na uku na biyar a Iran kungiyoyin kwallon kafa guda goma na farko a duniya su ne kamar haka bayern munich liverpool manchester city paris saint barcelona atletico madrid real madrid dortmund lefezis da kuma inter milan ita ce cikonta gomar bargo mu ta bakwai daga sakamakon wasannin mako na uku na gasar premier da aka buga a kasar iran inda gulgahar sirjan da fulad suka yi tun jaras ɗaya da ɗaya sai kuma istiklal ta lallasa mashin sazista breeze da ci ɗaya da babu sai kuma saifa ta ci nasaji mazandaran da ci ɗaya da babu alminion arak da miss farasanjani sun tashi tanjaras babu ci to yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta gulhar sirjan ita ke da maki bakwai a saman tebur sai kuma istikla ke yi mata da maki shida a matsayin ta biyu sai kuma sefahan da maki shida sai fula da saifa da maki biyar biyar a matsayin na hudu da na biyar. yanzu kuma bar mu tsallaka kasashen turai inda za ku ji cewa an gwana da jana'izar shahararren dan kwallon duniya din nan dan kasar argentina diego maradona an rufe maradona kusa da mahaifinsa a makabatar bill vista da ke wajen buenos aires to sai dai an samu turmutsi bayan da dubbai suka yi jerin gwano don ganin gawar a fadar shugaban kasa daga karshe sai da 'yan sanda suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye suka kuma canza akwatin gawar maradona din wuri bayan da jama'a suka balla kofar ɗakin da ake ajiye da ita don yi masa ganin karshe diego maradona ya mutu a ranar laraba ta gabata ne a dan shekaru 60 da haihuwa bayan da ya samu bugun zuciya to sai dai ana wata ga wata inda za ku ji cewa jami'an tsaro a ƙasar argentina sun yi an gaba da likitan musamman na tsohon ficen mai da din diego maradona bayan da aka zarge shi da yin sakaci da aka yake ga haddasa rasuwar margayin domin inda aka fara gwana da bincike kan likitan da kuma asibitin da a kwantar da shi dan wasan da ya mutu a cikinsa a cewar fatawar da ake yi a wasannin premier league na kasashen turai inda kungiyar kwallon kafa ta bayan munich tana da maki 12 a saman tebur a rukunin a sai kuma atletico madrid ke bi mata da maki biyar a rukunin b kuwa mönchengladbach tana da maki takwas sai real madrid na da maki bakwai a matsayi na biyu a rukunin c kuwa a club din man city da maki sha biyu a saman tebur sai kuma port da maki tara a matsayi na biyu sai kuma rukunin d inda liverpool ke saman tebur da maki tara sai kuma ajax a matsayi na biyu da maki bakwai rukunin e kuwa chelsea ke da maki goma a saman tebur sai sevilla ta biyu duk da maki goma a rukunin h kuma dortmund ce ke gaba da maki tara sai kuma lazio da maki takwas a matsayi na biyu a rukunin g akwai barcelona da ke da maki goma sha biyu sai kuma juventus da ke da maki tara a rukunin karshe wato rukunin h kuwa akwai man united tana da maki tara sai kuma psg da maki shida a matsayi na biyu to masu warare gashi mun kawo bayani amma lokaci ya mana halinsa don haka ya zama wajibi mu daga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu dauki wani sabon shirin amma kafin nan amma duk wanda suka taimaka shi ne kammala ni da na kasance da kun ga cewa ku zama lafiya kuma a cigaba da biyan mu a shafin yanar gizo wato www.housetv2.ng to masu sauraro sai ga zama domin aji shirin kiɗe-kiɗen iraniya kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa Shirin ne wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na Iraniya domin nishaɗantarwa. A yau ma ma ɗauki da wata sabuwar waƙa ce da mawaƙin na ƙasar Iran mai suna Amir Ali Bahadari. Da fatan masu za su gyara zama domin a saurari shirin kamar da masu iya magana ke cewa waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi ai saurari lafiya. ما مثل من تنها مثل تو اینجا زیاده اما ما تای خاص بودیم میشنوم حالا اسم ما تا پیچیده هر جا پر از احساس بودی من که پشیمونم تو رو نمیدونم مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم بگو چطوری من بارون چشم من بی خواب و حال داغون یه چیزی بی تو کمه خنده هام رفتن لحظه هام تلخن و بازم من که پشیمونم تو رو نمیدونم مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم بگو چطوری تو رو برگردونم من که پشیمونم turbatan masu are sun amfana sun shaɗantu da wannan waka da amir ali bahadari kuma da wanda za mu kawo ƙarshen shirin namu sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauke da sabuwar waƙar amma kafin nan amma duk wanda suka taimaka shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku nake cewa ku ci gaba kan cewa rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran kuma na iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafinmu na gizo wato www.hausatv2.ng To da haka muka zo karshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin shirinmu na wannan lokaci da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara. kafin mu karkare muna gayyatar ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma can da idan Allah ya kama mu da lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu.